aka yi mai shimfiɗar da ta kai abin da ka ce mai cikin shimfiɗar nan shubuhohi ne da lalatar da duk abin da za ka karanta a cikin littafin na hadisi daga nan sai ka fara shakka a'a to ai shi ƙur'anin nan wallahi wani yaro ya taɓa tare ni a Abuja ya gaya mana ce malam anya ƙur'anin nan kuwa shi inda Allah ya sauko annabi Muhammad ce malam anya ƙur'anin nan kuwa shi inda Allah ya sauko annabi Muhammad sai na ce to zo don wannan ya faro aiki ne in ka ce tafi ka bamu guri barna zai je yi sai na zaunar da shi na ce me yasa ka faɗa haka sai ce shi yana karantawa ne yana rudewa sai na ce ok yanzu ka gana zai san kana karanta injiniyarin a lokacin yana karatun injiniyarin a jami'ar bauchi na ce yanzu injiniyarin yana ruɗa ka sai ce a me yasa sai ce a rasin ɗina ne ai na ne na koya ne sai na ce to don Allah wane ne ya koya maka Qur'ani sai ce babu na ce to ba dole ya ruɗa ka ba jama'a yanzu duk yadda ka kware ka kware ka kware da mota ka yi boris ka yi ribas ka ci birki ran da aka jirgin sama yaya to in ka kalli rakwata danna danna sun yawa sai ka ce duk ma rudani ne abin a'a rudanin a kanka ne ka koya ba da na bi shi a hankali yana nan yanzu ana koya mishi karatun ƙur'ani saboda irin waɗannan in ka tayar musu da faɗa barna za su je su zuwa zai tara wasu ya ta gaya musu ya ce ƙur'anin faruɗani ne da shi to wannan sharrin da kafirai suka yi kenan a halin farko yanzu wannan littafin da ke hannuna an buga shi tun 1937 wato kwatankwacin yau shekaru 60 da wani abu ko 70 da wani abu to abin da za ka ce tun wannan lokacin fa har zuwa yau tsakanina da Allah na bincika duk labirin da na sani ban ga wani bugu na wannan littafin ban ba wannan ba kuma wannan littafi shine littafi mafi girma a musulunci da ya tarihin alkur'ani wannan shubuhar kenan da tafiya ce tafiya Allah ya kawo mu zamani sai suka ce to matsalan nan yanzu ta zama gidan sauki domin da sai in kana da littafi a ɗakinka domin da sai in kana da ainihin labiri a garinku da za ka je ka karanta sai suka ce ai yanzu da hanya mai sauki ta zo da za mu rutsa musulmi game da kur'ani hanyar nan ita ce intanet intanet wata tasha ce ta watsa saƙonni kamar yadda ka ga tashar talbijin ko tashar rediyo ko kuma jarida amma duk ta fi waɗannan domin rediyo yanzu in ana yin shiri idan yanzu baka ji ba to sai dai za a maimaita an ba haka ba ya kubuce ko haka talabijin amma intanet ba haka ba in haka watsa sako a cikin tashar intanet ta kwamfuta zai zo ya zaman shi ko nan da shekara nawa ne abin da ake so kawai ka rike adres kana rike adireshin nan kana zuwa ka buga a kwamfutar ɗakin ka sai ta bugo maka duk inda sakon yake a duniya gaba ɗaya ba kamar rediyo bane sai ka ɗaga area bbc kana kaucewa nan a'a yadda mai saƙon ya rubuto shi daga ɗakin shi haka zai zo ɗakin ka garai waɗannan takaddun duk da ke gabana daga intanet dai printing ga su suka muƙabalanci alƙur'ani da suka muƙabalanci alƙur'ani sharrin sai suka ƙi bayyana kansu amma mu mun san ko su waye ne yahudawa ne yan freemasonic da kuma ainihin kiristoci waɗanda ke nufin fara da addinin musulunci da yawa baka san yahudawan freemasonic ba sai na ɗauko maka tarihin a takaice ka taɓa jin tafsirin alkur'ani ana magana su musa assamini su musa wani shaidanin mutum ta kadari da ke zamanin annabi musa to wasu malamai masu tarihi game da bambancin addinai sun ce tun daga nan ne freemasonic suka taso ƙungiyar yahudawa ce mai ƙarfi wadda take faɗa da addinai gaba ɗaya amma musulunci shi ya fi damunta su waɗannan yahudawa 'yan freemasonic daga cikinsu ne aka samu paul wanda ainihin kiristoci suke kiran shi bulus da hausa da zai yi rikita musu addinin kiristanci ya ɗauko musu aƙidar cewa annabi isa ɗan allah ne ko annabi isa Allah ne ko annabi isa ɗayan alloli ne guda uku bayan da ba a taɓa samun mutumin da ya kashe mabiya annabi isa kamar shi ba da Allah ya ɗauki annabi isa rana tsaka sai zo ya ce shi kam yanzu ya tuba ya gane kuran shi mabiya annabi isa suka ce anya wannan mutumin ne mana kare dangi yanzu kuma ya zo ya ƙara samu da ma'ana ba mu yadda ba sai barnabas almajirin annabi isa na gaske kamar matsayin abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a ai duk wanda ya tuba sai a karɓi tuban shi karɓi tuban shi aka karbi tuban shi amma sai markus ya ce ni wannan mutumin fa ban yadda da shi ba aka suka zauna ana takaddama ba da daɗewa ba sai ainihin paul da kanshi sai ya ce na yi mafarki annabi isa ya magana da ni ya ce yadda kowa yake da injila ni ma an rubuta tawa ka je ka ɗauki farkon injila tashi bible new testament john abuwan abin nan paul inda yake cewa yayin da ne mafarki na ganka ya kai theophilus theophilus annabi isa ka umarce ni rubuta kamar yadda masu rubutu suke rubutawa shine sai na rubuta wannan da sunanka ya kai theophilus ya zo ya ce sahabban annabi isa gashi ni ma na rubuta sai aka gwada sai aka ga amma ga wani karatu a ciki wanda ba taɓa ji ba shine isa dan allah ne ba sai ce ba san wannan ba da rikici ya rikici sai marmaza ya je ya haɗa kai da sarki constantine na ƙasar constantinople shi kuma sarkin a cikin aƙidar shi komai allah ne to yanzu wanda ke da aƙidar komai Allah aka zo aka ce mishi yayi sulhu tsakanin masu cewa Allah ɗaya da masu cewa Allah uku anya alƙalancin nan ba a zalunci ba da aka je wurin sarki Constantine sai ya ce to yanzu dukkan ku tun da ni kun gaban da addini kun yarda da duk hukuncin da ne suka ce sun yarda sai ce zan kife waɗannan littattafai naku da kwangiri idan gari ya waye duk wanda aka samu nashi a sama Eh, shi ne gaske, gaskiya kunya da suka ce eh gari na wayewa sai aka ga wannan tashi ainihin a sama ana ganin ta a sama shikenan sai da sai ce a shi ba zai taɓa yadda a ce isa Allah ko isa ɗan Allah ko isa ɗayan alloli uku sai kama hannun Markus sai suka tafi ba a sake jin labarinsu ba iya tarihinsu kenan a cikin Bible wannan ainihin injilar wannan mai cewa Allah uku ko Allah ɗaya sai ta zo sai ta yi karfi saboda ta samu goyon bayan gwamnati shi ke kenan sai wannan aƙidar ta yaɗu. waɗanda duk ba su yadda ba aka yi ta kashe su waɗanda ba su yadda ba aka yi ta kashe su wannan paul ɗin nan to ba ya yahude ne freemasonic to akwai irinsu waɗanda suna nan har yanzu to wannan takardu da ke hannuna kaɗan ne daga cikin aikinsu da ne printing daga website nasu wanda suka mukabalanci Alƙur'ani. kar ku manta muna magana akan cewa wala ya luna ku. kafirai fa ba za su gushe ba suna yaƙar ku sai sun raba ku da addinin jama'ar musulmi in muka rabu da alƙur'ani ne ya rage kuma babu babu to abin da kai kake cewa au yato wannan ba na yan boko ba ne. yan boko ba su ke mulkaka ba in aka ba aka lalata yan boko ba an lalata komai ba kana nan wata nan sai su ce waɗannan surorin da zan faɗa yanzu sai yan boko su tashi su ce dole suna cikin alƙur'ani kuma baka isa ba tunda suke da mulki suke tsayawa siyasa suke takara suke mulkin soja suke da kaza kaza kaza waɗannan surori gashi surori ne kamar guda hudu zuwa guda shida amma sai suka fara da aya alkur'ani da Allah ya muƙabalanci kafirai inda yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirina ya ku kafiran duniya idan kuna shakkar abin da muka saukar wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo da sura wadda take kamar shi sannan sai ku yi da'awar waye ya saukar muku amma dai banda Allah tunda shi annabi Allah ya saukar mishi to ku kuma sai ku nemi naku mai gidan inda kuna da gaskiya Allah ya ce idan ba ku yi a yanzu ba fa ba za ku taɓa yi ba me yasa domin ƙur'anin nan da kuke gani wallahi idan mutanen maka ba su iya rikita shi ba ba wanda ya isa rikita shi saboda su kaɗai ne yaran su kuma annabi yace kabila mafi saurin karewa a duniya su ne ƙurayshawa yace lokaci ya kusa da idan ba ƙurayshiya ta zo ta wuce sai an ce ga sawun kafarta ba ƙurayshiya ce ana cewa la tana ina tana ina yanzu da wahala ka je ka samu balaraban da zai ce shi ba ƙuraishi sun ɓace. to idan shawa suka kasa faɗa da ƙur'ani su rikita shi ba wanda zai iya don haka sai Allah ya ce fa in lam taf'alu in ta ku a yanzu ba wa lam taf'alu fawfaw ba za ku taɓa yi ba a lokacin aya ta sauka takaitacciyar kalma duk maka aka kasa wanda zai fassara ta ita ce ne Allah maɗaukacin sarki yake cewa innahu zanna ya yahur innahu zanna allan yahur menene ma'anar yahuru suka yi juyin duniya duk wani tsoho baba ne yahuru ya ce ina ban sani ba kafin a yadda an daina wannan larabcin domin yare yana canzawa da gwagwadon yadda zamani yake language and national development yanzu hausar da muke ba irin ta kakanninmu suke ba ta hausar ta rikice saboda haka menene yahuru suka kasa sai suka ce aiko mun ji kunya idan qur'ani ya sauka ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu zo mu ce kuma ya fassara mana bayan mun ce makaryaci ne sai aka ce a haɗa kwamiti nan da nan aka haɗa kwamiti kwamiti ku je ƙauye don a ƙauye ne za ka ji samfarerar harshe a nan bariki sai ka ji kallabi ai ɗan kwali ɗan kunne duk wannan ba hausa ba ce ɗan kwali ɗan kwali wannan turanci ne kawai ya hausance da tura ne yana naɗe a biko a jikin kwali ya sa a leda ake cewa ɗan kwali amma ba haushi ya tsohuwa ka je cikin miki ka same ta ko kajin nan ko daurawa a biko za ta ce maka ko kallabi ko fatala hausa kenan amma dan kwali ba hausa ba ce turanci ne kawai ya hausance saboda haka suna tafiya su wannan kwamiti za su shiga wani kauye sai suka ga yaro karami ya saka kwari da bakashi ya harba kibiya ta yi saba sai ce ka da sahani Allah ya ho ya ce kibiya ta kamar ba za ta dawo ba sai suka ce oh mu dai mutanen maka mun ji kunya dattawa da matasa duk an kasa fassara kaga yaro na wasan kasa ya faɗi kalmar ashe ma'anar ya huru yarji'u ai innahu zanna allan ya huru kafiri da ke kafirci yana zaton da zai dawo ga Allah bane fassara aya kenan amma ka kasa gane ma'anar Qur'ani kenan Qur'ani nan da ya tashi sauka sai da ya haɗe dukkan Qurayshawa duk wani ba Qurayshi da ke ƙauye ko ke birni sai da irin larabcin shi ya shiga Kur'ani. misali yanzu mu nan Hausawan Kano da Zaria hausar mu tana shan bamban hatta ga ma'ana ba ga lafazi ba da sakwatawa yanzu nan a Zariya ko a kano ko a katsina kun ka ce mutum guntu barawo kenan guntu barawo ce, amma a sakwata fa gajeren mutum haka ne ko ba haka ba kaga hausa ɗaya ce amma ta sha bamban ɗaya ce hagu ɗaya ce dama guntu barawo guntu gajere larabawa suna da irin wannan kalmar ga ta zo cikin suratu maryam yanzu kalmar itiya da annabi zakariya ke cewa wasta eh, inni balaga min al ko ikiya yace girma ya kai mun matuƙa yanzu kalmar ikiya anan tsofa tuku kalmar nan wasu ƙurayshan su kuma suka faɗe ta muguwan ma'ana ce sai Allah ya sake kawo ta can cikin suratu maryam din yace thumma zai anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani ikiya sannan daga cikin kafire da ke gurfane a kewaye da jahannama sai a dubuwa ne ne dan banza waye mai taurin kai sai a kunge shi a jefa wuta yanzu ikiya a nan ɗan banza ikiya a can tsoho duka ta zuwa ƙur'ani da aka gama ƙure su kakaf suka kafa shine sai Allah yake fa in lam tafa'alu wallahi tun da ba ku yi a yanzu ba walan tafa'alu tau tau ba za ku taɓa yi ba fattakun nara don haka ku ji tsoron wuta wannan ayar da muke fassara yanzu sai kafiran nan suka fara da ita da ta da turanci kana buɗe wannan website ba wani abu sai ita domin hatta adireshin nasu na website sai suka ɓoye su kansu mutanen america online waɗanda aka yada wannan ta hanyar tashar sun iya rantsuwa da allah sun ce su kansu ba san takamaiman waye turo wannan ba domin mutumin da ya kware game da harkar kwamfuta sai ya turo sako zai shiga kwamfutar ka a rasa yadda aka yi abinda sai su kusaman suke kenan yanzu sai su turo sako a rasa sakon nan daga sama ne ko ƙasa daga duniya ne ko daga lahira ko daga ina ne ba a sani ba harka ce ta kimiyya da fasaha jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka gashi sai suka ce da farko sai suka fassara wannan aya and if you are in doubt as to which we have revealed to our servant then produce a surah like it and call on your helper besides Allah if you are truthful suka ce sura ta biyu aya ta ashirin da uku da haka suka fara ba wai ƙur'ani ya mukabalance su ba ya ce in kuna shakka ƙur'ani ku kawo sura wadda take kamar ta sai suka ce to ga surori sai suka ce suratul iman suratul tajassud suratul muslimuna suratul wasaya wallahi matsalar ba ta dariya ba ce a bar ai kuka ce ƙur'ani aka muƙabalanta fa kuma da ni da kai ne muka san ƙarya yanzu wani yaron yana can ɗan gidan yallafai yana da kwamfuta yana da intanet da ɗakin shi in ya buɗe sai ce to gashi an ce da za a iya ba ba challenge bane ba gashi an yi ba sai yadda kuma wannan yaron gobe shi zai zama ministan ka bala'i ne wannan ai abin mu saka hannu a kane mai kuka shi ya sa wani malami Allah ya saka mai da alheri ka ga takardu keji talatin da biyu a jami'ar Bayero shi ma daga intanet ne printing shi kuma ya raddi don abin ba zama za a yi ba su sun buga shi kuma gashi shafi talatin da biyu biyu musu raddi ɗaya bayan ɗaya gashi na wani malam abdalla uba adamu ni ma akan intanet na samu raddin nashi ga adireshin shi na ainihin email ya ce au adamu at yahoo.com department of education bayero university kano gashi na wani musu raddi shafi talatin da biyu waɗannan kurorin jama'a an yi su ne don a yaƙi alkur'ani da farko tukuna sai suka fara kawo wasu ayoyi wai su ma waɗannan ai ayoyin gashi nan duk irin ana buƙabalantar qur'ani ne na kada an amal Allahu alal hubla akhraja minha nasmatan tas'a min baini sifatin wa wai ai Allah yawa mai ciki ni'ima da har ta iya fitar da jariri daga tsakanin matsi matsin farjinta wai wannan wai an muƙabalanci qur'ani ne an ce su ma gashi sun yi yanzu wani yana can yayi imani tunda muƙabalanta ce an yi kuma gashi sun yi duk wannan fada da alqur'ani gashi sai suka ce welcome to sura like it ko za ka buga a intanet da haka za ka nema ba da haka ka nema ba babu website din da zai kai ka sura like it kawai wai sura kamar qur'ani kawai daga haka za ka nema kai ta lalabi har ka gano saboda sun yi don su koya kansu gashi nan sai suka fara kawo suratul iman duba a ta nan ayoyin ta goma a ta wannan qur'ani ake mukabalanta jama'a an yada kuma a duniya kuma da musulmi suka yi magana aka kawar da wannan daga hasken inda kowa zai iya gani su yan america online da suke tallan wannan abu sai suka ce wasu tsirarin mutane ne amma kuma sun fitina al'umma wai daga an mukabalanci littafinsu ai sun ba da mukabala kuma an ba su ansa wai sun ce an ci mutuncinsu da haka su yan america online suka siffanta musulmin duniya ga ta wai suratul iman aka ce wai wadkur fil kitabil hawariyina iz asafatir riyahu bihim laylan wa hum yubhiruna ga ta nan har zuwa ayoyi goma sannan sai suratu tajassud suratu tajassud subhanallazi khalaqa samawati falam yaj'al laha ahada falam yaj'al laha hadda gashi nan wa khalaqa al-arda wa kawwaraha wa ja'alaha ma'an wa jilda sannan sai suratul muslimuna gashi wai suratul muslimuna suratul muslimuna amma musulmai aka zaga a ciki alif lam sad mim qul ya ayyuhal muslimuna innakum lafi dalalin ba'id kace ya ku musulmi a cikin bata kuke mai nisa innal ladina kafaru billahi wa masihihi waɗanda suka kafirce wa Allah da almasihun shi lahum fil akhirati naru jahannama wa azabun shadid a ranar lahira suna da wutar jahannama da azaba gashi ita kuma wai tana da ayoyi goma sha daya. sannan suka ce gashi kuma suratul wasaya alif lam mim zal inna arsalnaka mu alamina mubashiran wa gashi nan dai haka wannan kaɗan ne fa daga cikin abubuwan jama'a sannan suka ce suratun nuraini ya ayyuha allazina amanu aminu bin nuraini anzalahuma yatluwani alaikum a ayati wa a azaba yawmin azim gashi nan sannan sai suratul wilaya gashi nan so kawo wannan wai mukabalanta da qur'ani shi yasa sai aka fara da haka aka kawo ayar da Allah ya mukabalanta sannan sai aka ce to gashi an yi ya jama'ar musulmi wallahi muna cikin haɗari ba za ka fahimci magana da nake ba sai ka je kana hira da galibin 'ya'yan manya-manyan nan to shi yasa sai muka zauna a abuja muka yi taro tun lokacin da wannan bala'in ya taso Na ce to kun ga abujan nan rayuwa ake materialistic rayuwa ce materialism rayuwa duniya kawai aka tafa gaba akwai bayan Allah suna son su taimaka addini amma babu wani abu da zai dan taimaka su abin ya za a yi shi ne ƙarshe dai a nan zonfo aka samu wani bawan Allah Allah ya gafarta mishi alhaji ibrahim kano a kaduna yake dattijo na rasu ya gina makaranta aji ashirin da hudu ya sadaukar da ita ga musulmi makarantar nan tun da ya gina ta jama'a tana rufe sai kura kawai ba a yin komai a cikin wasu sun taɓa matsamin in karantar da su na ce a'a ba karantawa muka zo nema a yabin nan mun zo neman kuɗi ne Abuja amma da suka matsa sai na saka musu karatun awa ɗaya mu muka fara share aji da saura muka zauna muna karatu sauran azuzuwa wajen ashirin da uku suna zaune wani malami malam Abubakar Siddiq ana ce mai didar shi kuma ya kafa makaranta ta tahfizul Qur'an sai muka ce to amma makarantar tahfizul Qur'an ai ana kwararta domin yaran za su je boko karfe takwas ba za su dawo ba sai karfe ɗaya karfe ɗaya sun dawo a ce za su yi lesson ba za su dawo ba sai karfe uku sun dawo a galabaice kuma a ce hadda ƙur'ani in aka je ana hadda ƙur'ani yaro na bacci malam ya zuga mai bulala sai a ce malamin arabiya mugu ne haka ne ko ba haka ba sai na ce abin da za a yi majin za a yi za a haɗa bokon ne da arabiya wuri ɗaya ne aka samu wani bawan Allah ya ɗibi kuɗin shi ya aje duk wani aiki da yake a rayuwar shi ya ce wannan jihadin zai ya gyara makarantar aka zo aka yi sanarwa aka ɗibi ɗalibai su ne ake karantarwa bokon da islamiyar da komai daidai wa daida kuma za a zo karfe takwas a tashi karfe ɗaya kuma aka tashi ba wata islamiyya bai wuce sati biyu ba yarinya ɗaya daga ciki yar naziritri yanzu ta shiga primary one na zauna ina hira da ita sai nace sai ke min karatun qur'ani sai da ta sauke mini suratul baqara ayoyi arba'in da bakwai ta karanta mini da ka yarinya da ta shekara shida ba to wannan kawai ita ce dabara amma kun ga in muka yi makarantar boko daban makarantar islamiyya daban ko makarantar allo daban mutane bokon suka sani kawai yau saboda me saboda boko ne an yake zama minista ake zama manaja ake zama darakta ba wanda ya taba ganin wani alaran ma ya zama minista don haka sai a ɗauka wannan fa ju hayaniya ne eh abin da yake fassara wa mutane kenan mutane duniya sai suka gani a hannunka sai a ɗauka Allah ya da kai in ba ganka da duniya ba sai a ɗauka Allah baya son ka haka ne mutane suka ɗauka to kun ga in muka saka mu a makarantar boko suka tafi karfe uku suka dawo suka tafi islamiyya ba za su san komai ba sai zama yaƙi da ake da ƙur'ani ya tabbata a kansu kenan haka ne ko ba haka ba amma shawarar da muke bayarwa shine mu kafa makarantun su zama na bokon kuma su zama sune na islamiyyar yaro ya zo da safe ita ce bokon ita ce islamiyyar karfe ɗaya ta yi sai tafiya shi je zauna jama'a Allah ya kiyaye to wannan kar manta maganar da nake akan yaƙar mu da suke ta hanyar alƙur'ani mai girma ita ta kawo ne wannan misali sai mu koma maganar mu ta gaba magana dangane da alƙur'ani jama'a yanzu kun san bala'in da kuma suka biyo bayan wannan don wannan fatsohuwar magana ce wannan maganar ina jin yanzu wajen shekara biyar kenan ko hudu domin na jin komi da rabbi da ne a kasar yanzu yau ina jin shekara biyu kenan na wannan magana don wannan tsohuwar magana ce don na ce muku na tattaro abubuwa ne ba sabon abubuwa ne nake faɗi ba yanzu halin da suke ciki bush ne wannan magana bush ya ce mutane suna zuwa suna karanta ƙur'ani suna fassara shi da wata fassara wadda yake ba te daidai da zamanin yau ba ya ce don haka dole ne a samar da ƙur'ani wanda fassara shi za ta dace da zaman yau domin zaman yau ba irin zaman jiya ba ne jama'a kuna jin maganar nan bushe faɗe ta a ina a Amerika? amma wallahi har an yi wa ƙur'ani irin fassarar da suke so kuma yana kan intanet yanzu fassarar yusuf ali ko mamaduke pitfall ko fassara abubakar gumi ko fassarar wani malami maududi ko yawa ne yanzu amerika ta ce an yi kondemin wannan yanzu fassara ga standard translation of the glorious Quran ga fassara wadda kowa ya yarda da ita haka aka yi Bible a America Bible a America ‘yan mata suka yi zanga-zanga suka ce Bible ya zalunce su aka ce wani irin zalunci suka ce duk inda Bible ya tashi sai yake, Jesus the son of God Isa ɗan Allah ba a taɓa jin ‘yar Allah ba ‘yar Allah tun su an cuce su ba su yarda ba tunda ƙasa ‘yanci ce dole a raba gwamnati ta ce to fastoci aiki ya same ku a je a san yadda za a shigar da 'yan matan nan don a zauna lafiya aka je aka shiga aka fita aka ce ba zai yiwu a ce jesus the daughter of god ba wani wuri kuma a ce the son of god amma sai a dubi kalmar da za ta hada ma'anar data kalmar ainihin son sai aka ce a ɗauki kalmar child da haka sai suka ce this is the american standard version of the bible wannan shine fassara zaunan ya yarda jiya duk inda son yake sai a cire sai a ce Jesus the child of God Jesus jaririn Allah kalmar child a turanci tana ɗaukar mace da namiji sai yan mata suka yi tafi suka ce to yayi daidai fastoci to yanzu haka aka yi Qur'anin nan namu jama'a kuma fassarar nan tana nan in thousands an turo ta Najeriya an turo ta Najeriya an tura fassarar nan Saudiya an tura ta kasashe da dama duk wannan ma tafiya ce mai wahala in kana da intanet kana bugawa ka duba sai ga fasara a ɗakinka ya zama a wannan bala'i wannan bala'in sai suka ce kuma dole ita ma ƙasar saudi arabia in tana son a ci gaba da zumunci da ita sai ta canza tsarin karantarwa ta tsarin silabar. domin tana karantarwa duk ɗan ta'addan nan da suka taso daga can ƙasar suke suna da wata irin fahimta ne wannan fahimtar ta wahabism ta salafism da haka dole a canza ta suka ce this must be changed dole a canza wannan magana da nake faɗa maka ɗazu wallahi da gaske ne duk abin da america ta ce dole saudiya ta yi aiki da shi ana na ana canza syllabus din wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yakar ku hatta yardukum an dinikum yanzu a ce malaman musulunci ba su suka san fassara qur'ani da ta dace ba sai wani kafiri bush malaman musulunci waɗanda suka karanta ilimi na tarbiyya ilimi na education ba za su iya tsara wa musulunci syllabus da za a karantar da yaro ba sai ce wai daga america ga shawarar da aka bayar gaba wannan bala'in ba yaƙi ma'ana nan gaba malaman mu duk da za su taso za su taso ulama'un amirkiyuna malamai ne amerikawa kawai tunanin ba tunanin musulunci ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mu to in muka dawo bangare na biyu wannan ya karmu da suke game da imani kenan za mu zo mu karin bayani a gaba amma bangare na biyu shine ya karmu ta hanyar tunani ya karmu ta hanyar tunani sai suka ce abin da za a yi shine a yi ƙoƙari a kafa wasu tashoshin rediyo waɗanda za su lalata tarbiyyar 'ya'yan musulmi waɗannan tashoshi su ne tashoshin fm da aka tashar fm a yau ko a makka ko a madina ka je tana aiki kuma ita fm dama sai a ce a ita fm dama ta jin music ce kiɗa kawai gurmi ake haɗawa saboda haka yara inda suke suna da rediyo ɗan ƙarami yaro ya je ya sayo rediyo naira ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin sai kama tashi fm yanzu ana waƙoƙi na batsa waƙoƙi masu motsa sha'awar ɗa namiji ko mace sannan a rinka yada aƙidoji na kafirci a ciki da mujallu wannan shi yasa kuka ga mujallu nan da yawa na tsiraici in ka buga tashoshin intanet sai ka ga tsiraici ƙara gashi nan kana gani a gabanka kuma wannan da kake ganin hotonta ga adireshinta ga 'yan daloli da za ka bayar ba su wuce dala sha biyar ko dala goma ba Shi nan sai a baka cikakken bayani akan ta kaje ka san inda za ku haɗu wannan yaƙin yaƙi ne na ɓata tarbiyya jama'a yaƙi ne na ɓata tunani sai zama ga kanan kana musulmi amma lalatacce don Allah ku dubi yaran mu yanzu da sallah ba za ka ga ɗan musulmi ya ɗinka doguwar riga ya sa hula ya sa rawani ba da sallah sai ka ga ya sa jeans ya sa t ya kawo hana sallah ya karkata ta yamma maso kudu ya kawo ɗan kunna guda ɗaya ya sa ya kawo sarka ya sa kamar ɗan kuntu ɗan musulmi wallahi akwai wanda yake uban shi limami ne ma na gani dan Allah jama'a ana yakar mu ko ba a yakar mu in aka ce ɗan liman ko ɗan malam yayi wannan shigar wanda ba malam anya wannan yayi kama da wanda ba a bi shi sallah to wannan yana daga hanyar da suke yakar mu to da suka ga sun ci nasara akan wannan yakin domin yanzu ina tabbatar muku da cewa a nan najeriya ta arewa ne kake ganin bambancin kirsimeti ko new year amma an ka tafi kudu baka ganin bambancin kirsimeti ko new year da arna da musulmi duk wajen ɗaya ake ana wannan hidimar to mu ma nan ta fara rarrafo mana sai suka ce to an ci nasara a nan yanzu abin da za a yi masu hankalin da ba a yi nasara a kansu ba su kuma a ɓata imaninsu sai aka ce me za a sai aka ce duk wani kirista da ke duniya da bayar da gudunmawa za a kafa tasha a sake ta a saman tauraron dan adam wanda za ta zama free channel kamar CNN yanzu CNN free ce duk dish din da kasa za ka kama CNN Arabsat Nelsat Hotmail wane ne duk dish din da kasa CNN free ce a fadar Fafroma za a yi ta Vatican sai aka ce a Najeriya tun da Najeriya muke magana a ɗauki Hausa da Fillanci da Nufanci da Barbarci da Yarabanci waɗannan yarukan a yada addinin kiristanci da shi wallahi ina yola da naje je na ga wani majigi da ake abin za ka yi mamaki fillancin da ake ba duka ba fulatani ne ma yaro yake ji ba fillanci ake mai tsada amma da kiristanci ake yi an zo an sa wa yara ana nuna musu majigi to tashar talbijin din nan yanzu har an sake ta amma aiki ne dai bata fara ba kana kamo ta zaka ga gata nan ta nuna maka irin jan layi da bulu da yalo nan da yan kwanaki kaɗan za ta fara aiki ana kiran ka zuwa ga christianity da harshen kan kai bahaushe ne hausa lafiyayya ko da fillanci ko barbarci ko nufanci ko yarabanci domin waɗannan yarukan in ka ɗibe su a najeriya za ka yaɗa manufarka sai kowa ya ji ka don in kai najeriya ta yamma tun daga jihar kogi kusan duk mutumin da yake jihar kogi da wahala ka samu wanda baya jin yarabanci in bai ji zai ji hausa nan arewa kuma fa ta wahala a ce ga mutum a arewa nan bejin hausa in bai in shi ba fulatani ne ga filanci nan in bai idan shi ainihin kanuri ne ga shi nan ane barbarci in bai shi ba mutane ne ga shi nan ane sannan kuma tashoshin rediyon yadda kake kama bbc haka za ka kama ta daram ka ji ane kuma tana aiki 24 hours ne awa 24 ba don komai ba don a raba sauran da suka rage nagari a raba su da imaninsu duk wannan sun yi ne a ƙarƙashin wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istafa'u sai wani malami ya ce yanzu don Allah mu musulmi me abin yi game da wannan sai da musulmi suka kira taro a Jidda duk na faɗi sakamakon wannan taron a tafsiri na da ne shekara biyu da suka wuce aka ce yanzu ga abin da kafirai suka ce za su za su saki tashar talabijin wadda za a iya kama a ko'ina a duniya da tashar rediyo wani malami ya miƙe ya ce ni abin da nake gani mu ma ai muna da injiniyoyi injiniyoyin nan namu su kera wata na'ura duk sakon da aka saki su tare yau ne ya tashi ya ce ba za ta yi ba ya ce ba su suka koya mana ba yaushe ne za mu iya yadda za mu iya cewa yanzu za mu yi wata tasha ta talabijin da za ta tare bbc world ko cnn ko abc zai yi ba yaushe za mu ce za mu iya wata na'ura yadda duk yadda ka kama bbc hausa a najeriya a ce ba za ta yi ba ba za mu iya wannan ba karatunmu bai kai haka ba don haka kar ma mu fara wannan sai ka ce to tunda ka rushe wannan shawara me kake gani sai ce mu ma mu kafa in muka kafa mu kuma sai mu yada addinin musulunci to shi kenan sai wannan shawara ta karbu wannan shawarar da ta karbu alhamdulillah ta karbu sai aka je aka nemo ina malamai kwararru yan boko injiniyoyi sai aka tattaro su sai aka ce to a ina ya kamata a kafa tashar talbijin din nan sai shawara ta aje a afirka ta kudu yanzu haka an kafa tashar talabijin a afirka ta kudu ta fara aiki a ranar ɗaya ga azumin nan da ya gabata ran da aka fara azumi ran nan ta fara aiki sunan wannan tasha almajid almajid almajid sai aka yi tasha biyu almajid channel 1 ita ce arabic tsabar arabiya ake yi tsabar kira ake zuwa ga musulunci tsabar wa'azi ake kan mai uwa da wadi wanda zai gyara kowa sannan a je a ɗigo wa'azozin malamai irin su Ahmad Didat domin Didat dama ɗan South Africa ne a zo a saka a saka tarihin Ahmad Didat na ɗauki shirye-shiryensu da dama da suka yi da azumin nan kuma duk sallar tarawihi da aka yi a Ka'aba sai da suka ɗauko ta kuma sai da suka fassara liman na cewa Allahu Akbar sai da an sa Allah is the greatest duk abin da liman ya faɗa da larabci sai an fassara sallar gaba ɗaya sannan sai aka zo aka sake buɗe almajid channel 2 almajid channel 2 ita kuma turanci tsaba ake sai a je a gayyato gayu masu kwankwama-kwankwaman takalmi da hana sallah a zo a zauna sai a hira da su su ma sai da ne ta ɗaukar shirin su da turanci waɗanda ke jin turanci sai a yi ta hira da su akwai youth talk hira da samari akwai tambayoyi da zasu akwai darussa ana amsa musu sannan akwai shiri da ake over the network malamin yana nan yana zaune a south africa amma an yi networking kai kana wata kasar sai a je a tara samari a wani garin sai su tsaya sai kamera ta ɗauke su nan take su aiko da tambaya sai a su gaba daya a amsa musu waɗannan su ne hanyar da aka bi don a tara wannan makirci amma abin da ya bani takaici shine a najeriya an ba mu damar mu kafa tashoshin talabijin da rediyo amma duk najeriya ta arewa gidan rediyo ɗaya na samu labarin an yi wa izinin ya ci gaba da aiki shi ma wannan gidan rediyon ba na musulunci ba ne shi ne gidan rediyon mataimakin shugaban ƙasa na yanzu har an kafa shi a yola yana nan da kakama hanyar jire za ka tafiya an kafa kawai ana shirin za a fara shirye-shirye shi ma kawai an kafa ne gidan rediyo ne da kasani na neman duniya kawai ba na yada addini amma a najeriya ta kudu a wannan lokacin da aka bamu izinin ɗaya an ba su izinin guda biyar sannan ƙarin abin ta takaici muna da gidan talbijin kwaya ɗaya a nan kaduna wanda yake taimaka addinin musulunci gidan talbijin ɗin halifa ditv amma musulmi saboda hassadar mu da muka tasa halifa da kwanzaba aka zai ka tura mishi barayi suka je suka bubbuje su suka sace abubuwan yace cikin awa ashirin da hudu suka kwashe ina su ina su suka canza wuri dan haka sai zama da ana kama gidan talabijin din anan amma yanzu ba a kama saboda mas din su area su ya karama ce na ɗaya kenan na biyu al'amari ya al'amari ya ga ba zai iya yiwuwa ya ci gaba da gudanar da gidan rediyon nan shi kadai ba ya ce a zo a sai hannun jali saboda mu ci gaba da gudanar da gidan talabijin din nan a bisa mu na musulunci na arewa amma musulmi suka ci turawan yamma suka zo suka siya arna suka zo suka siya shi kenan yanzu sai zama da turawan yamma da arnan ƙasar nan da alifa suke da gidan talabijin wata shekara da aka zuwa a saka tafsiri sai suka ce a to nawa za a biya ita a wannan an saba duk shekara fi sabilillah suka ce a su ba wani fi sabilillah ba kuɗi suka saba kuma zuwa ce musu yanzu fi sabilillah sadaka Allah lazim a su ba sani ba a saka tafsiri a wannan lokacin wasun ku sun san ana yin shiri da ni a gidan talabijin amma biya ake duk shirin da kaga an yanda ni na ɗiba na biya da hannuna ba sai wata ran ne da shi halifa ya taɓa neman ya saka ni cikin ɗaburin jama'a ya ce to jama'a da malam zai rinka zuwa neman na shiri sai na ce eh to amma ni ma da sharadi idan ba za a nemi kuɗi a hannuna ba a to dan kar in ansa wata ra'a ce in kawo dubu shida ni ban da ko ɗari shida da zan sha mai in tafi a ce kuma to malam ya alkawari ya saba to sai cancan ya aje kuɗi masu tsabar yawa yake duk malamin da za a hira da shi a biya amma kuɗin sun ƙare yanzu yin ba abin takaici ba ne jama'a da haka yanzu in ka kama ta da tashi wani lokacin sai ai awa uku ana son ya shirye-shiryen turawa da tsiraici da batsa da komai an fara sanya karatun da muke a nan muciya dole aka daina na sharhu sunna an fara sawa dole aka daina ba mu da kuɗi to kun wannan bala'i Allah ya kiyaye sannan kafirai suna yaƙar mu ta hanyar lafiyar to anan ne fajin ke saka domin jama'a in muna da rai ba mu da lafiya ai ba za mu iya jihadi ba ai ba za mu iya tunani ba sai suka ce to abin da za a yi musulmin nan a basu da ransu amma a rugurguza garkuwar jikinsu don haka su zauna ga nan da ran amma ba su da lafiya to wannan sun kullo hanyoyi da dama galibin abinci da ake kaiwa galibi kasashen laraba yau ba su dogara a kansu ba hatta ruwa wannan da suke sha galibi ba a kasashen suke samu ba don haka sai zan duk wani abinci da zai shiga ta ƙasa ta musulmi ba samu wani sinadarin hoda da za a sa wanda zai rugurgu da jikinka don haka nan da nan ka ci ka ƙoshi ka yi ba amma baka da ƙarfi kamar kaza a sai da ga mutum balarabe sukub sukub sukub sukub sukub da ya taho daga gida ya rike da duma masallaci zai zo fa kawai amma yana ta zuba ana masha Allah yana zuba masha Allah tafiyar da ta wuce daga nan zuwa bakin dogon can ba amma kuma yana ta zuba ina wannan zai iya jihadi zai iya jihadi da an ce kwana biyu sai ce ciwon asma elsa yana damun shi diabetes waɗannan cututtukan guda uku duk sun bi sauya ya rike kasashen musulmi sun bi sauya ya rike cikin musulmi to a nan ne sai suka fara bullo da matsalar da muka taɓa yin magana a kai amma Allah ya sani mu mun yi magana ne a kai a lokacin saboda gwamna ya yi wata magana ni na ji maganar da kunne na ko na zo na mai da gwamna martani ka je ka samu kasar ɗin na tamanin da ɗaya a kan allurar rigakafi gwamna ya ce malamai suna ƙanzan kurege suna faɗin magana ba tare da ilimi ba na ce to mu ba malaman fada ba ne don haka ba mu shakkar gwamna in yi karya za mu karyata shi mu dai mu ba ma kanzan kurege don da hausa an ce kanzan kurege shiryayyar karya ita suke kira smart lie da hausa da larar turanci a shirya karya wai malamai suna shiryayyar karya ba su san abu ba amma sai je su shirya wa'azi a kai to muka ce gwamna ya yi karya domin maganar da muke akan allurar rigakafi da ake yi mune ne akan ilimi amma an samu wasu malamai ne waɗanda ba su fahimci abin da ake nufi ba sai aka je da su gidan rediyo suna jawabi wato jama'a addinin musulunci bai hana rigakafi ba amma mu yanzu ba rigakafi muke magana ba allurar da ake yi ta rigakafin nan da ake kwankwadawa ya'yan mutane a baki ita ce bai yarda da ita ba kuma mu ba ma mu ne muka tona asirin ba sun tura wanda ke aiko da magunguna su suka tona asirin allurar rigakafin nan da ake ya jama'ar musulmi an ta yi wa yara ita a da amma da sunan lamba allura ɗan rani ko shan inna yara suna firamare za a zo a kafa musu wani inji kit kit haka aka yi ta yi saboda a lokacin nan iyayen ba za su yarda a bi gida gida ba da aka sai dai a je gidan mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko kuma a je makarantun firamare ko ƴaƴa sun yarda ko ba su yarda ba a yi musu wannan allurar da aka yanka yi wa ƴaƴa a 1970s da aliyar 1980s shekaru talatin ashirin da suka wuce ita ce ta haifar da cutar da ta gallabi duniya a yau wadda aka fi sani da sunar cutar aids cutar kanjamau ko sida da faransanci amma wannan maganar don allah da gwamna da duk wanda yake da ja a kai ya je karanta jaridar london times ta ranar ɗaya ga watan mayu 1987 wannan mujalla ce da ake buga ta a ingila abinda ta ce ta ce ta hanyar wannan allurar rigakafin sai da aka yada cutar kanjamau ga mutanen da suke tsakanin miliyan shida miliyan sittin zuwa saba'in ta hanyar wannan allurar sai da aka yada cutar kanjamau ga mutanen da suke daga mutum miliyan sittin zuwa miliyan saba'in a ina sai suka ce a kasashen afirka kun ji wannan kenan magana ta gaba dangane da allurar rigakafin nan dai jaridar new york times ta shekara ta dubu biyu ta ce an yi amfani da jinin biri jinin gwaggon biri biri jinin shi aka hada da shi ainihin ake yin allurar da ainihin ake kiranta ainihin allurar rigakafin shan inna ko kuma ainihin allurar yan rani da jinin biri wadda da jinin biri da gubar da aka hada ita suke haifar da ainihin kwayar cutar hiv aids bari sake faɗi jaridar new york times wannan mujalla mujallar new york times shekara ta dubu biyu shekaru kamar biyu zuwa uku da suka wuce kenan ita ta rawaito wannan a amerika ake bugata ba a najeriya ba banda ya ce su albani suka kara su turawan da suke aiko muku da maganin su ne suka yi wannan amma galibin yan bokonmu da ke shiga gidajen rediyo suna magana ba sa binciken komai likitocin galibi kawo kansu a rufe yake an zo ne kawai an tattara su an gaya musu amma wallahi mu muna da ƙwararren likita da muka kira shi makarantar a can yola ya haɗa mana gamsashiyar lacca ya tono asirin wannan sai da aka kira shi a gargade shi kai baka da hankali ne yace ai yayi a iya rayuwar shi ne ko aikin shi wai yayi ne yana neman yanzu a yi sulhu ba a yadda ya faɗa ya yayi ne ko a kashe shi ko a bar shi da rai ko a kore shi wurin aiki ko a bar shi a aiki amma yayi ne ya ce kuma yana wannan magana gobe in an gayyace shi lacca zai sake yi yana nan a yola ya zama da muka kira shi sai da ya lacca ta awa uku akan wannan abu likita ne kuma da zai yiwu jama'a a samu al'umma annabi duk da wannan abu likita ne kuma ba zai yiwu jama'a a samu al'umma annabi ta bata ba in wani ya bata wani ba zai bata ba yau ba haka ba zai shiga uku wannan kenan sannan in kana neman ƙarin bayani ga wasu mujallun guda biyu duk na turawa ne mujallar sunday express ta rana 26 ga watan oktoba 1986 da kuma ainihin mujallar patriot ta ainihin ranar 4 ga watan july 1984 jama'a wannan kenan game da allurar rigakafi saboda haka idan yau a ce matsala ce ta faru a Kano ake ganin wannan larurar za ta iso Zariya idan an samu maganin da aka amince da shi za a iya allura ko a sha da nufin rigakafi musulunci ya amince da wannan amma mu abin da muke magana wannan maganin da aka zo yana kwankwadawa ƴaƴan mutane a baki ba mu yarda da shi ba sam ba mu yarda da wannan maganin ba amma likitoci suna da yancin su daga maganan nan kuma gwamnati tana da yancin ka ga maganar nan domin kawa ba musu gashi nan inda ta karanta daga nan ko ko kai oho sakon da ya isa to gwamnati na cewa i e, muna cewa a'a yanzu muna ja da ita kenan eh muna ja da ita dan ba za mu bari a cuci al'umma mu ba so da haka mu san wannan amma san da mu yadda da wannan allurar rigakafi da ake ba kuma jama'a abin nan ba zai ba mu mamaki ba Amerika da ingila da sauran turawan nan sun kasa kawo mana maganin da za mu sha mu warke daga cututtukan yau da kullum da dame mu amma sai maganin cututtukan da ba same mu ba ba za ni tunani ba ina ciwon kai baka bani magani ba sai da na warke sannan sai ka ce to ga maganin gwalando ko kayan tuntuɓe da baka gwalando ba me yasa jiya na ihu baka bani maganin ba gashi kana da shi ya kamata mu yi tunani akan haka Allah ya kiyaye to sannan wata annobar kuma ita ce rabar da auduga da aka rinka a makarantun yan mata wannan ma duk yana cikin yakin da aka rinka mana amma da yawancin mutanen mu ka san mu anan arewa Allah ya kiyaye mun yi kuskuren fahimtar sadaka sai ka ga ba kowa ke cin sadaka ba jama'a sadaka annabi ya ce bata halatta ga mutumin da yake da wadata ba ko kuma wanda yake da karfin nema ka fito da baranka zaka tafi kasuwa nema sai ka ga yara almajirai waɗanda ba inda za su ci ana raba musu waina wai sai a baran sai ka shi ma shiga ne ma almajiri ne wai shi ma shiga layi to kun ga wannan san banzar jama'a wallahi shi ya kai yan matan mai bare su aka je makarantun sakandare ana ta raba musu wata ainihin auduga ta always to ba muna soka a kan asalin audugar always ba ne amma ai ma kirki dama ana biyowa ta hannun abin da aka sani yan an zo da wata auduga wadda take bata shahara kamar always ba mata za su kyamace ta amma always auduga ce da ta shiga dukkan duniya saboda haka sai aka je aka samu ita wannan ainihin always din sai aka je aka zuba zuba a ciki sai aka zo aka bai wa 'yan mata suna ta amfani da ita to sharrin wannan auduga yana faruwa ne in ma nan take domin wata in ta sa gabanta ɗaɗewa ike gabanta zugewa yake daɗin jawur to wannan za a ce ya yi mata da kyau don ya nuna ya yi da wuri wadda ya so ya mata sharri abin wannan guba da aka zuba a cikin audigar sai ta koma sai ta je sai ta mamman ne a cikin mahaifarta ran da duk ta ɗauki ciki ba tana budurwa yanzu ba ran da duk ta ɗauki ciki wannan guba sai ta dawo sai ta yanya maɗa ta ce an haifi da cuta ba a san kanta ba to kun ga wajibi ne wannan sai an yi tsayin daka duk da yana cikin zaluna ya zaluna yuqatilu ku. ba za su gushe ba kafirai da batattu suna yakar ku hatta yardukum an ku har sai sun raba ku da addinin ku ana nan kuma sai wata jarabar ta sake fitowa duk wannan jarabar a cikin matan musulmi ne ita ce wani magani da aka kirkiro wa mata da suke wa kirari ko gida ko mota ko mabudin tiraka. maganin mata wannan magani ya kasu kashi biyu kamar yadda nake cewa akwai digital ɗin shi akwai analog akwai local ɗin shi wanda suke zuwa da shi daga ƙasar sokoto sai a ce ai tsini ne ai tsini ne akwai kuma wanda ake zuwa da shi daga dubai wata ma da kan zo za ta yi min tambaya wata take an ce daga dubai wata na ganin maganin ya musulunta tun daga kafan larabawa amma mu namu daga dubai ake zuwa da shi ai ko daga ka'aba ake zuwa da shi shi maganin ne matsalar ba garin ba saboda haka wannan magani yana daga abin da ake yakar mu da shi bala'in shi baya faruwa sai mace ta zo tsufa na taɓa gaya wa mata wannan magana fiye da shekara hudu da suka wuce sai kin zo tsufa tukuna sannan yake da side effect illolin shi suke tashi a gurguje wannan yana daga ainihin hanyar da ake bullowa domin a ga cewa an ainihin lalata game da lafiyar to yanzu sai matsala ta ƙarshe ita ce matsalar ya karmo yakin kare dangi a kashe mu kisan da yake ba a taɓa yin irin shi a tarihin ainihin ɗan adam ba me asalin wannan kisa yahuda ne suka kira taro a ƙasar ingila suka kira paparoma john paul suka ce abinda suke so shi ne a haɗu a yafe juna domin a tinkari masibar musulmi sai da musulmi suna yaƙar mu gaba ɗaya ne Fafaroma ya ji daɗin wannan magana ya ce to a madadin duk wani kiristan duniya shi kuma ya yafewa yahudawa jinin annabi isa kun san a wurin kiristoci to yahudawa ne suka kashe annabi isa amma a wurinmu ko ba kashe annabi isa ba don Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu a kashe shi ba ba su gicciye shi ba kamanni aka saka wa wani daga cikin su annabi isa Allah ya dauke shi amma su yahudawa sun dauka sun kashe annabi isa su kuma kiristoci suka koma suna kuka an kashe musu annabi sai suka koma suna sujuda a jikin wannan cross sai su yahuda suna zagin su suna ce musu christians ko christians masu bautar cross da farko kiristoci ba su san wannan sunan amma ma tsala alaihim al'amad da zamani ya tsawo aka manta da tarihi ba a san asali ba sai suka karba har sai mutum ya haife sai ya sa maka kiristo ma'ana mai bautar cross mai bautar gunki ba ma gujiya Ba tafiya sai tafiya a wannan mutum sai aka ce to yanzu a za a bullo musulmi wani yake ya ce a rikita alkur'ani sai wani ya ce kai waɗannan musulman ba sun dogara da ƙur'anin nan da ke rubuce ne suna da malamai da suka haddace shi da ka rikita sai wani ya ce a ta kuni ce a wurin ba ta guje ba ce Shi kenan kuma ya rusa duk wahalar da kai don haka dan an rikita wannan ƙur'ani ba a yi komai ba abin da za a yi yakin kare dangi za a yi musu to daga wannan lokaci ne jama'a tarihi ya nuna ba a taɓa kashe musulmi irin zamanin nan aka fara kashe mutum daga nan gida za ka fahimci matsala ya ka ce a rinka tsogala in aka tsogala mu ala gaflatin za mu taso mu za mu taso ne akan an tsoga an zage ka an ce ka cika zaka zanka sai ka taso za ka yi mari shi kuma yana nan ɗan uwan shi da bindiga a bayan ɗaki da ya leko sai harbe ka Ina haka ba zagin baki ne ya kawo harbi to sai suka yi wannan shiri a nan najeriya an fara a 1987 a garin kafancan rabban bakwai ni yana wa'azi a ainihin kafancan a nan jihar kaduna sai ya zagi alkur'ani wata ya musulma tana wurin sai ta tanka sai wani koɗe ta da mari da wannan ya ta da mari sai wani musulmi ya koɗe wancan da mari sai wuri ya hargitsi kafin ai aune an yi kashe-kashe dubunnai a garin kafancan jama'ar musulmi ba su manta ba wannan faɗan shi ya tarfaso a nan Zariya, amma a nan Zariya dai mu dai yau mullana ne mu muka yi nasara alhamdulillah wannan faɗa in ba ku manta ba kamar yadda na ce shi ne na farko da aka fara a kasan da suka latsa suka ga da jini kuma suka ga ba abin da aka yi rabuwan bako din nan har yau an kasa kama shi yau shekara nawa yau idan shekara goma sha bakwai ko sha takwas amma da musulmi ne da tuni an yi tara an kama shi musulmi yan uwan shi ne ma za su yi mai tara a kama shi haka ne ko ba haka domin a wannan lokacin a nan zariya an yi kone-konen churches da hotels nan da nan da aka yi tara a anguwanmu nan da nan aka kama mutum biyu kuma mutum biyun nan wani musulmi ne ma ya taimaka aka kama su don ka a sha wahala amma shi rabin bako da ya jawo rikicin har yau ba a da labarin shi waccan yar iska da ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sallama cikin jaridar dizde an san yadda aka lallaba aka yi mata visa aka yi mata tikiti ta gudu America amma da musulmi ne fa da tuni an yi a tara an kama shi musulmi ne za su ce a'a ku tsaya mu za mu kama shi mu ma dama ya gallabe mu ta haka muke kashe kanmu yadda wannan bala'in sai aka sake maimaita mana shi a zangon katab sai ya zama na zangon katab sai ya fi na kafancan haka abin yake a cikin hadisin tirmidhi annabi yace ba wata rana da za ta zo sai ya zama yadda za ta biyo ta baya ta fi ta sharri da aka zo zangon katar an ɗanɗana mana kuɗa an kashe mu an rusa mana gidaje akan me akan gonaki gonakin da ake noma abin da ba zai ciyar da garin zangon katar ba amma an kashe mutanen zangon katar domin rikici na biyu da aka yi mun je garin domin jana'isa gawarwaki aka rinka tonowa ana haɗa su ana musu sallar gawa ba kowa a garin wani masallaci billahi lazi la ilaha illa huwa mun je garin bayan wajen kwana goma sha ɗaya da yin abin amma wallahi zaka ce kwata ce musulmi aka rinka kashewa sai a ce hau kira sallah kana cikin kiran sallan sai a harbe ka sai ka fada sai wani hau haka aka rinka musu a zangon katan duk wannan abin da aka yi aka kafa kwamitocin karya da alƙalai da chief justice da lauyoyi shirin ya tashi shiru tun da dai musulmi aka yi wa ba a yi komai ba da suka latsa suka ji da jini sai suka buga ta fawa falewa jihar bauchi jihar bauchin nan an yi mana kisan kare dangi a tafawa falewa mai garin tafawa falewa sarkin garin kenan in ba yanzu an yi mai gata an komo da shi garin ba a sani na yana bauchi yana cikin garin bauchi yana gudun hijira suka ce asalin garin garinsu ne suka kashe mutanen garin musulmi kuma magana ta wuce to shi kenan sai kuma aka ƙetara Legas aka sake kashe mu aka sake ƙetara ƙetarawa gamu aka sake kashe mu to wannan duk a ƙarƙashin waccan wasiya ce ta roma ya ce to sun yafe wa yahudawa laifin da suka yi musu na kashe musu annabi isa don a zo a haɗa kai a yaƙi musulmi to ya ba a sai aka ce yaƙin ƙare dangi yakin nan na kare dangi sai roma ya shirya ziyara special ziyarori na musamman kasashe kasashe duk kasar da roma ya je sai an samu wa kiristoci gatan da ba taba samu ba a wannan kasar bayan ya bar kasar da dan lokaci kuma sai an yi rikici abin da ya faru kenan ku je buwa ku ga shareran filin da aka samu wa roma daga roma ya zo ya addu'a da bata wuce minti talatin ba sai ka ce wannan filin gaba ɗaya an bawa kiristoci shi katon fili gari guda yana nan an ba musu mu kuma mutanenmu da ike ba su iya siyasa ba mu ma da da aka gayyato su da su limamin makka ai da da ya zo mu ma sai a je a samu wani katon fili hanyar gwagwalada a ce to nan sarkin limamin makka zai addu'a da an gama sai a kafa sayan bai sai a ce shikenan nan filin limamin makka ne sunan shi kenan musulmai su zo su raya wuri amma da ya zo sokoto dan kyakkyawa ya ka dan kyakkyawa wurare sai aka koma shi kenan mu ba mu iya wannan siyasar ba da zai nake gaya muku a kasar jordan a lokacin sarki falur kakan wannan sarkin afroma ya je a lokacin hussaini na Jordan duk da yadda mu muke ganin Husaini na Jordan lalatacce ne amma yace shi ba Kirista bane sarkin Kiristoci ba zai zo kasar shi yana mutuwa sai aka ce kai banzar matar ka Kirista kai haifi mun mun bashi ya Kirista dan haka yanzu dole danka ba da izini kai kana kabari ko wata uku ba da mutuwar shi ba fafuro ma zo kasar shine nace an yanka musu katon fili an ce an sadauko da kiristocin kasar wannan kisan to shine sai koma wasu kasashe kuma amma da aka taho ƙasa ta kusa da munan Nijar sai aka ce ba kashe su za a yi ba domin su dama musuluncin bai ya ƙarfi ba aikacin kuɗa ta cikin Christianity sau da ina tabbatar muku da cewa yanzu yadda ake propaganda addinin kiristanci a Nijar ya abin ya yi muni ni na je na gani da idona a labari aka bani ba karanta ne ban na je na gani haushe za ka gani dan uwanka ko ba zabar mai ko makamantan haka gashi ne kirista gashi nan ai ba ba wa ma kawo min kun bi ba'id ikara ba nisa ne da ita ba ba ga ikara ba ga fagu za ka taba wasu ta idan ka tafi yanzu jalingo a cikin jalingo yanzu kasar taraba za ka je ka ga babulata ne a daji yana bin christianity har aka samu wani ya zama pasto pasto ja'e pasto ja'e abuja yanzu mafi yawancin ƙabilun da ke kewaye da abuja mafi yawancinsu musulmi ne amma ba su san addini ba na ga wani dattijo na alwala na ce baba da ka ɗan gyara ne ce ban ya yaro nan ka iya ka kura min ka abin da ya ce kenan in bari da matsala in yi gyara kuma ya ce ya haifi ubana to ashe ba mai girman kai ba ne. ya ce baba ɗan ya ce ban iya ba yaro nan ka iya ka kura. min daga nan muka sayar da aka aka tafi ƙauyen su aka fara da'awa yake dukkan munan da ka gani tashi muka yi muna musulunci amma ba mu da malami ba wanda ya taɓa zuwa mana wa'azi shi ne aka tattara wannan baiwar Allah dole mu faɗa in kai alheri za mu faɗa in kai Shegantaka za mu faɗa sanata khairat ita ta rinka bada kuɗi ana yawo ana da'awa akwai malamai da aka ɗiba a cikin gari sannan akwai wani tsohon famanin sakatare wani mutumin Yobe State wanda yake gwagwalada, da Alhaji Manu shi ma ya ba da kuɗi alhaji mamu shi ma ya ba da kuɗi an ɗiri malamai an tura su ƙauyuka kewaye da abuja saboda kiristoci sun zage a riddantar da waɗannan kuma sun ƙi karɓar kiristiyanitin amma kuma bai san musulunci sai ka ce to a manta da waɗannan ƙabilun gwari da sauransu a da kan fulani don haka yanzu ranar asabar in ka je abuja in ka kama tashar rediyo na abuja za ka ji ana karanta bible ana wa'azi da filanci a fulatin yana daji sai kunna sai ka ga ya tsaya yana safararen wa'azin kiristanci sai suka ce to wannan fa bata isar ba saboda akwai musulmi kauya masu taurin kai ba su san musuluncin ba amma ba za su karbi kiristancin ba shine sai aka yi wata dabara sai aka je aka ɗibi ƙabilu irin na gefen bauchi da irin ikara da sauransu ɗinnan hausa waɗanda ke jin hausa aka ce a kai su ƙasar larabawa su je su koyi larabci mai kyau zo suna wa'azin addinin kiristanci da larabci ana fassara da hausa ta ce malam ne mai tasiri wallahi za ku yi mamaki ha ana yi kuma sai daga cikin su shi fassara mana wannan lokacin da ya musulunta Ya ce aka kai su kasar misira suka je suka ji larabci suka koyi kiristanci a hannun larabawa kiristoci aka kai wasu iraki wasu aka kai su kuwait wasu da sai aka watsa su cikin najeriya ta arewa sai malami fasto sai ya sanya babbar riga da ita da wando sai ka carbi ya rike dan su ma suna da carbi amma da cross a jiki to ba kowa zai lura ba ga rawani yayi irin na alƙala ya turo shi gaba kai da gani kaga babban malami sannan sai a samo bible na larabci sai a samu mai jan baki kai za ka ce haba ai zan gane kai kenan da ke bariki mutumin ƙauye da manzo Allah ya ce Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa fajidaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli mutanen ƙauye da yawa ba san karatu ba annabi cikin hadisin Abu Dawud yace man bada jafa wanda bai zo na ƙauye sai yayi jahilci ka duba turin jahilin bariki shine malami a ƙauye fa kana ganin kanka ba malami ba kana zuwa kauyen kusa sai ga halli man kana juya shi kana bada fatawa yana karbi ba karatu a kauye saboda haka shi din wannan da ya musulunta shi yake gaya mana mun ɗauko shi Abuja sai da muka hira da shi awa shida ni na ɗauka kasa ɗin yana nan a wurina kasa ɗin bidiyo sai da muka hira da shi shi da kanshi yake cewa ya ce wallahi akwai mutane da yawa masu suna Abdullahi mun mai da su Abdul sai da mutum bai san addini ba sai ce a abdullahi ba abin nan ma'ana cikakkiya amma abdul nasihi sai ba kawai ya karba a hankali a hankali a hankali a hankali sai ce mishi ai ka gani gashi kaga asalin yadda qur'anin nan yake ba gashi daga larabci amma musulmi ne suka dan sassaka son zuciya musamman sai a mai da abin matsala kabilanci sai a dubi wani kabila sai a dubi wani da ke kusa da shi sai a hada shi fada misali yanzu a ce fulani ne da kabilar kilba a adamawa ko kuma a jihar kebbi a ce hausawan kebbi ko fulanin kebbi da su da mutanen zuru ya ce ai sun cuce ku sun danne ku shi yasa littafin ma suka canza suka kawo son zuciya amma ga na gaskiyan nan ya ce wallahi da aka sun batar da mutane da yawa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to wannan ainihin irin yaƙin. sai aka ce to za a yi wa musulmi wannan yaƙi amma ba zai yiwu ba sai an tabbatar da duniya yau ba wata gwamnati ta musulunci to akwai gwamnatin musulunci kwaɗe da ta rage irin ta 'yan mazan jiya ita ce gwamnatin musulunci yanayin ta ƙasar turkiyya sai aka haɗa kai da wani ɗan ƙasar mai suna mustapha kamal a tator sai aka rugurguza ta aka karya ta khalifan musulunci a lokacin osman aka ainihin kashe shi a 1924 1924 aka rugurguza wannan gwamnatin da aka rugurguza ta sai aka ce to a yi wa musulunci kare dangi yadda yake ba za a sake yin gwamnatin musulunci a ƙasar Turkiyya ba da aka sai aka ce doka ta farko da hijab da ɗan kwali haramun ne haramun ne a dokar gwamnati a ganki da hijab ko da ɗan kwali shi yasa ko kwanan nan da aka yi zaɓe aka samu sabuwar gwamnati da aka tashi za a ɗago wannan matsalar sai shi shugaban ƙasar da ya ce yanzu ya ce a'a wannan tsohuwar matsala ce ka a ɗago ta a batta ma'ana doka dai tana nan amma duk wanda ka gani da ɗan kwali ko da hijab a ƙasar turkiya wannan tana aikata laifi ne a gwamnatance to wannan tafiya ce tafiya sai kuma kuma ne yanzu ya kafa gwamnati a Iran mu sunna mu ne muka san me ke cikin gwamnatin na Iran na shi'anci amma to a su da ka ce musulunci sai gaban su ya sai aka ce to ba farishe ya kafa gwamnati ta musulunci to ba za a zauna lafiya ba a san yadda za a yaƙe shi amma yaƙin ba za a taɓa fahimtar turawa ko kafirai ba in aka ce turawa ba su yaƙi gwamnatin iran saddam ɗin nan da ka gan shi sai aka ce wannan saddam ɗin da shi za a amfani domin dama an yi mishi hukuncin kisa a ƙasarsu saboda ya taɓa shiga juyin mulki amerika ta ɗauko shi ta tarbiyyar shi ta ka ce to yanzu a amfani da shi sai aka ɗauki hodar anthrax sai aka ba shi na kira ta hoda ne kamar yadda 'yan jarida suka kira ta duk da ban yadda ake mata hoda ba domin muguwar fassara ce domin cewa wai biological anthrax a tashi fassara ta da hausa a ce mata hoda to kwakwalwa ba za ta taɓa fahimtar haƙiƙanin abin da ake nufi ba domin kamar gas ne gas da ake girki da shi in aka ce hodar gas abinda mutum zai ɗauka zai zuba gari ne a hannun shi amma goma a ce iskar gas to sai aka ce hoda amma ba hoda ba ce biological anthrax ɗin nan sai saddam america sai ta ɗauka sai ta bashi ta ce abinda zai yi a cikin faɗan shi da iran ya yayyafa musu sai ce to to dama shege ne mai gidan shege shi ne su suka tarbiyyar shi shi kuma da ya karba sai ya ɓoye ya kiyayyafawa aka gama faɗa ƙarfi da ƙarfi aka ƙare shi su amerika sun san bai yayyafa ba kuma an san a dokar duniya bai halatta ma a yayyafa wa kowa ba don ba a taba yayyafa shi ba don haka yayyafa buta guda ina tabbatar muku da cewa subhanallah wallahi alazimi duk zariya ba za mu iya ɗauka ba za mu mutu shi aka ba yayyafa yan uwan shi musulmi shi kuma yace abu zai yayyafa sai ya koyi to shi yasa da ita America take son ta yaƙe shi cewa yana da wannan gaskiya yana da ita duk wanda ya sani ya san yana da ita amma matsalar a fito da faɗan ƙarar mana waye bashi in har aka bani in yayyafawa na an halatta mu mallaka kenan don na yayyafa ya rage zan iya ajewa sai da haka to waye bayar yanzu in har aka kama wanda ya bayar to shi ke da laifi to dan haka ita yanzu har yau har zuwa zan zo laccan nan bbc world da cnn suna sanya shugaban binciken yana cewa ko bindigar toka da za a tuhunci saddam babu a kasar shi domin ne shege shi ne maganin dan banza su suka yi tarbiyyar shi abin yana nan a ƙasar amma kuma wallahi an kafa ganewa su suka yi tarbiyyar shi a tsadidi ya tarbiyya a tsadidi saboda haka yaƙi na farko kenan da aka so ya faru a fara gwada irin wannan muguwar gubar kan musulmin iran saddam yaƙi na biyu sai sudan me faru a sudan sudan ba ita ke da laifi ba usama ne da laifi na ce usama ne da laifi ina faɗi yadda suke faɗi ne ba ina nufin usama na da laifi Usama nan kamar yadda na faɗi ɗan boko ne tsabar ɗan boko duk da ɗan arabiya ne amma ɗan boko ne electrical engineering ya karanta wato injiniya ne game da harkokin sha'anin ko matsan lantarki don haka ya karanta electric electronics engineering american nan sai ta ɗauko shi a sa'ad da ya tafi gudunmawa a 1982 zuwa 83 ya tafi kai gudunmawar yaƙi zuwa ga 'yan uwa a afghanistan ƙasar afghanistan tana baiwa kafiran duniya haushi domin tun da ƙasar afghanistan sahabbai suka musuluntar da ita ba a sake bin wani addini ba sai musulunci ba a kiristanci a afghanistan ba a kirista a afghanistan maguzanci suka gada iyaye da kakanni suna bauta waɗannan gumaka na buda sun bari sun koma musulunci don haka musulunci yake ɗari bisa ɗari turawa kuma suka kafa cinsu tun lokacin mulkin mallaka aka koma aka yi sulhu suka zauna wanda ke son boko ya fita ya je yayi suka zauna suna gudanar da tsarin rayuwarsu rannan sai kasar rasha sai ta ce za ta ainihin mamaye kasar amma akwai sarkinsu da ake neman ya bada goyon baya sarkin sai yadda ya bada goyon baya da ya bada goyon baya sai manyan malaman kasa suka ce ba za ta sabu ba ko dai sarki ya koma ya kwance wancan alkawari kan cewa za a sadaukar da mu ga rasha mu dawo muna bin gurguzu muna addinin da cewa ba Allah ko kuma za mu haɗa kai mu yaƙi sarki mu yaƙi rasha sarki ya ce shi ba zai iya zuwa ya warware wancan yarjejeniya da rasha ba don haka sai aka samu manyan malamai irin su kalbuddin hikmetiyar da ainihin manya-manyan malamai eh, sayyaful jihad da makamantan sai suka kafa ƙungiyoyi ƙungiya ce wannan ba ƙungiyar wa'azi ba a ƙungiya kawai ta mujahiduna a tara kuɗi mutanen cikaji su kafa ƙungiya yan muciya yan dogon bauchi duk ƙungiyoyi ne na mujahidai duk da ƙungiyoyi ne daban-daban amma manufa ɗaya ce wa ake yaƙa ita ce ƙasar rasha a lokacin sai manyan malamai irin su allamatul jazira bin baz irin su nasiru bin albani sai suka ba da fatawa ɗalibai ku tafi ku taimaki yan uwanku musulmi ku yi jihadi a lokacin usama usama ɗan ƙasar yaman ne asalin shi amma iyayen shi sun haife shi a madina Idan shi mai kuɗi ne yana matashi sai ture kuɗin gefe guda sai koma ya tafi ya taimaka wa 'yan ƙasar afghanistan don su yaƙi rasha sai amerika sai ta ɗauko usaman nan sai ta ƙara mai basira ta ƙara mai ilimi ta bashi makamai ta waye mishi kai domin ya rugurguza mata ƙasar rasha duk abin munafunci ne jama'a duk abin munafunci ne ba za a fito a faɗi gaskiya ba ne saboda haka yanzu usama ya zama ƙwararren soja ƙwararren mayaƙi ga shi injiniya ga dukiya shi ma sai amerika ta ɗauki wannan antrax sai ta ba shi. ya yayyafawa rasha wannan ina gaya muku ita ce gaskiyar magana shi ma nan sai ya kiyayyafawa sai ya koye domin akwai makamin da jama'a ce ana kokowa da Allah ka ɗauko bindiga ai mata kure sai ka ɗauko muciya amma an ka ɗauko bindiga sai ka ɗauko bindiga ka ƙarar da ƙarfin ka tun yaƙi na ƙarshe bai zo ba dan haka sai shi ma ya ɓoye wannan butar anthrax da aka bashi da suka ɓoye wannan kuskuren da amerika take na ce kuskure ne gare ta ba wai baka za ta yi ba kawai sai kuma ta koya maka yadda ake haɗawa don ita so take kai mata faɗa da wancan da ya gallabe ta ita kuma ta koma sai ta ce ita dattijuwa ce ta raba da ta ga an kashe wancan da ba ta haka suke da ƙasar rasha ta fara faɗa da su ba ta ji da daɗi ba ina tabbatar muku da gaskiyar lamari a lokacin nan wani daga cikinsu yake cewa ya rantse da Allah sanda suka fara jihadin nan ko igwa ba su iya ba tankan yaƙi ba su iya kunna ta ba idan suka zo za su yi yakin sai su kamar yadda Allah ya yake inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son masu yaki su sahu sahu sai su daga hannu su addu'a Allah ka taimake mu akan kafirai ya Allah in aka kashe mu ba za a bauta maka ba a kasan nan sai su tafi da bindigogin su Rasha kuma sai ta tau da waɗannan tankokin yakin yace wallahi sun ga karama karamar ya gaskiya ce yace sun gani domin in rasha ta tashi sai ta harba igwar sai ta ki kunamar igwar sai ta ki don haka sai su je su zazzare sojojin da ke cikin igwar su kashe ya ce amma lokacin ba su da basira ba su san yadda za su kunna igwar ba sai su kunna mata wuta sai daga baya sannan Allah ya taimake su suka samu waɗanda suka koyar da su yadda za su rinka sarrafa igwannin amma farkon yakin ma da dutse suka fara ana harbin su ta sama su kuma suna jifa da dutse tarmihin bi jaratin min sijji wannan yakin da aka ya fara matan su suka rinka sai da gwalagwalan su suna ba su kuɗi suna siyan makami da suka samu makami ta haka da kuma waɗanda ƙasashen duniya suke aika musu sai suka fara ƙarfi aka kafa ƙungiyoyi a ƙasashen larabawa ana ta tura musu taimako aka yi ta sanarwa a nan ƙasar ma akwai waɗanda suka tafi afghanistan akwai mutum ɗaya da zan iya ambata muku shi yanzu din nan kuka je kano insha allahu ta'ala ba ku same shi malar radio afghani ake ce mishi ma shagon shi yana nan yana kallon asibitin murtala ya je kasar afghanistan ya yi yaƙi allah da mana da shi lafiya to da aka samu kai a irin wannan hali sai suka ga cewa to kasar rasha dai sun gama da ita sai ta tafi kamar ta haƙura ashe sun koma su musu wani shiri domin an za a yaƙe su sun ɓaro jiragen sama an za a yaƙe su sun bubbuge na igwar to ya za a yi sai ka ce to a bari da asuba ai suna fitowa sallah asuba kuma mutum zai fito sallah asuba ai yana fitowa ne ko ka ba wani ma ya fi zai su zullo ba sille ko pant ba ba a jikin sai da haka kawai a bari sai sun fito sallah asuba sai a rinka jeho su da ainihin abin nan gurnet ana kashe su sai da an fara haka shi kenan sai suka san da barbarin da suke su lallaba su su ta masallaci ba tare da an kashe ko ɗaya daga cikinsu ba da aka ga har yanzu kuma dai sun bullo da dabarar ba a samun su ana kashe sai aka rinka turo sojojin laima da asuba ta yi suka ce sai su fara jin karar jirgi ya taho to za a fara jeho sojojin nan kenan to duk wanda zai fito masallaci sai fito da bindiga kana jin karar jirgi ya taho sai ka samu gindin wani dutse sai ka durkusa da zaran an jeho sojan laima kafin ya iso kasa sai ka harbo shi sai iso a mace to wasu sojojin in sai ga haka kawai sai ya saranda tun daga can zai faɗo a kwance shi a kwance makama a ɗaure shi sai a je a kuyi jama'ar musulmi da ƙasar rasha ta gaba za ta iya mutanen nan ba shi ne sai suka tattara ina su ina su sai suka ainihin fice amma sai suka ce duk wani gini mai kyau a karya shi duk wata gada duk wani gidan sama duk wata ma'aikata duk kamfani a rugurguza shi sai aka ba aka rugurgu da ƙasar jama'a sun ji tarihin lalacewar ƙasar afghanistan ba 'yan ɗaliban da ne kamar da yan jaridun yamma ke cewa yan taliban sun hana ƙasa ci gaba sun lalata ƙasa rasha ce ta rugurguza ta da ta rugurguza ta ce ta koma ta ji kunya ta haƙura 1980 gashi nan ana nuna tankokinsu suna fita sun ji kunya ba da za su yi sai suka ce to yanzu tun da haka ne su waɗannan mujahidai an kori sarkin gargajiya an kori rasha to a kafa gwamnatin musulunci to kuma yanzu sai faɗan aƙida ita wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza ne wannan ba a yarda da shi ba sai faɗa ya kacaɗe tsakanin malaman can da suka kafa ƙungiyoyi wannan faɗan ya kacaɗe daga farkon 1990 zuwa 95 sai mss muslim student society su ne ma'anar taliban harshen farisanci da harshen mutanen ainihin larabawa suna shiga junarsu talibi ne jam'i kulla ba farishe ko mutumin afghanistan suna da yare kusa ɗaya sai ce taliban ma'ana ɗalibai waɗannan ɗalibai sai suka ce kasar mu ba za ta zauna lafiya ba rasha ta yi raga-raga da ƙasa malamai kuma yanzu su zauna lafiya saɓanin ƙungiya ya hana zaman lafiya sai mss nan sai suka tashi sai suka kori manyan malaman nan sai suka kafa gwamnati da suka kafa gwamnati a 1995 zuwa 96 a daidai wannan lokaci ne sai suka ce to gwamnati ce kawai shari'ar musulunci ba constitution ba fahimta ba wani abu kawai in kayi zina kawai a ce alaran ma mai Allah ya ce malamin hadisi ne manzo Allah ya ce malamin fiqh abin yayi daidai eh to kawai a je a mai hukunci ba bata lokaci wannan abin sai shakawa America a daidai wannan lokacin sai Usama ya tafi kasar Sudan sai kafa wani gida na kula da marayu da gajiyayyu da abubuwa da haka ana taimakawa marayu da sauransu sai sudan sai kasar eh, abin nan america sai ta ce ya je ya kafa ma'aikatar kera makamai ne a halin ma'aikata ce ta kera magunguna da ake taimakawa marayu da gajiyayyu shine aka ce in sudan tana son kanta da lafiya ta kori mutumin nan domin shi na amerika ta buƙaci tun da bai yi amfani da wancan makamin guba ba to ya dawo da shi shi ma ya dawowa da shi to yanzu ya za a yi kenan to dole sudan ta kore shi da sudan ta ƙi ne sai aka harbi wannan ma'aikata ta kera magunguna to da sudan ta ga abin da gaske ne sai ta ce to ba za ta iya ba gaskiyar lamari neman goyi bayan da sudan ta ce a samun ya fita daga ƙasa ba don mun so ya fita ba amma domin a lokacin nan sudan tana tasowa game da wasu kere-kere na musulunci wanda in aka rugurguza mana ita a lokacin ba mu kai labari ba ke domin a kasar sudan yanzu doka ne duk ɗalibi a sakandare daga form 2 aji biyu na sakandare to matukar musulmi ne dole zai zama soja dole zai zan ya iya bindiga a matsayin shi na mujahidi amma ɗalibi dan sakandare domin an kunne musu wata wuta aka je aka samu waɗancan na kudu aka saka su addinin kiristanci sai aka haɗa su faɗa da su aka ce su yaƙe su su jogara ya jama'ar musulmi wannan faɗan sai ainihin usama ya sake komawa afghanistan to sai amerika ta fara kunkuni game da afghanistan cewa afghanistan ni'war sharri ce daba ce ta 'yan ta'adda ta fara wannan gunagunin ta fara wannan gunagunin amma ba ta samu wani dalili da za ta yaƙi ƙasar afghanistan ba amma ku je ku nemi kasar ɗina na farko ran da zan fara karatun sharhu sunna a nan muciya na faɗa na ce na zo tarihin mai littafin sai na ce mai littafin nan ɗan ƙasar afghanistan ne na ka tarihin ƙasar afghanistan na ce duk duniya yau ba inda ake yin gwamnati ƙur'ani da hadisi sai afghanistan duk duniya bai rage kowa ba na ce kuma amerika tana nan ta shaɗa mara sai ta ga bayan wannan ƙasar da tafiya na tafiya sai aka ce to yanzu a san sharrin da za a yi wa afghanistan aka rasa sharrin da za a yi sai aka ce to abin da za a yi a koro sama daga kasar nan nan yan fadizan suka ce zai iya yiwuwa mu kori usama kuma ba zai iya yiwuwa mu kora ba amma mu muna da majalisar shura muna da majalisar manyan malamai mashawarta aka zo aka tattaro su duk inda suke daga afghanistan wani ma wallahi da aka nuna fim abin zai laka tausayi wani malamin ma akan raƙumi yanzu wani akan jaki wani akan doki wani a ƙasa wani malamin da tawada ya zo irin tawadar mu ta malamin allo biro bai iya rike ba ta tawada ya iya saboda su sun ce rayuwar duniya in dai sai sun turance za su samu sun haƙura saboda haka wani malamin da tawadar shi ya zo sai ya dangwalo sai ya kaɗe sai ya rubuta aka gama taro suka ce to a cikin iya ilimin da Allah ya hore musu babu inda suka ga cewa musulmi ya ɗauki musulmi ya bayar ga kafin. don haka ba za su ba da usama ga amerika ba aka ce za a jin muku za a rusa ku suka ce sun dogara ga Allah abin takaici shine da ɗan akan ci gari da ƙasashen musulmi aka taimaka aka je aka kafa tankokin yaƙi aka zuba sojoji daga nan aka yaƙe mu irin su kasashen afghanistan eh, pakistan da makamantansu wannan bala'in dama ana jin haushin kasar aka je aka yi ta juya labarai su 'yan taliban sun hana mata karatu sun hana hoto sun hana intanet ya shiga kasar gaskiya ne wallahi ba ƙarya aka yi musu ba amma me yasa ina zaune ina kallon labarai a tashar jazira ministansu na harkokin yada labarai ya sun hana duk wani sako na tashar intanet ya shiga kasar me yasa ana ƙoƙarin ne sai an mai da wasu sun zama kirista a kasar an ɗibi wasu an kai su su wa'azin kiristanci yan ɗaliban sun kama su sun yi garkuwa da su kun san an ta wannan rikicin sai aka rinka tura sakonni kana kunna intanet sai ka ga kawai bishara ga addinin kiristanci da ka na fashto sai suka toshe ba yadda tashar intanet za ta shiga kasar duk wani gidan talabijin suka ce an rufe komai ya dakata a kasar suka ce me suke gudu ba su yadda ne a canza wa musulmi imanin shi ba don ba su yadda wannan ayar wala ya zalu na yuqatilunakum to ba su yadda ainihin kafirai su aiki a kanta ba wannan shi ne sirrin da ya sa domin da dama yan boko mu sai ce yanzu nan daidai ne a hana mata karatu daidai ne a hana kaza daidai ne a hana kaza baka san abin da kake bane bawan turawa ba tashar da ka sani sai CNN sai BBC ka san wata jarida ba sai jarida tura ba ka da hanyar samun labari na gaskiya sun mai da kai iyayen gidansu sun mai da kai iyayen gidanka ba ka da yadda za ka yi da dama yan boko abin da suke suka gwamnatin ɗaliban <coughs> musulmi ne extremist fundamentalist masu ra'ayin yan mazan jiya dawa kwarawa kuma a musuluncin ba ga zama ba gidaje a idan kafiri ba wallahi Allah bai karɓar musuluncinka domin sai kayi irin musuluncin da annabi da sahabbai suka yi sannan za a ce ba gidaje ne ana ce maka ba gidaje to siffar ta tabbata ke amma sai a ce ka aske gemu ka zanzare ka zama dan iska sai a ce wannan yana da sassaucin ra'ayi saboda haka aka fara ainihin yakar kasar afghanistan usama da suke hari ina tabbatar muku ya jama'a ina tabbatar muku ya jama'a kuma halattu yaminan ghaira zi ina rantsuwa rantsuwar da ba ka fara wallahi ko ciwon kai ba a samu shi ba duk jita jita da suke karya ne da sama yana nan da ran shi aimanin zawahiri yana nan da ran shi mulla umar yana nan da ran shi waɗannan uku da america ta ce most wanted people on earth mutanen da aka fi kowa nema a duniya Allah ba wanda ko ciwon kai america ta shafe shi da duk rahotannin da suke karya ne duk abin da suke faɗi karya ne saboda haka aka je a kan a yaƙi mutum ɗaya da ake son a kashe aka kashe dubunnan mutane wannan kisan wannan yaƙar an yi ne da goyon bayan wancan tsohon sarkin da kuma su waɗancan mutanen da suka kira kansu malamai waɗanda suka kafa waɗancan ƙungiyoyin su ne suka kafa ƙungiya sai suka sa maka northern alliance Ka zo suka taro da turawa turawa su taimake su turawa sun taimake su yanzu an koran musu 'yan ɗaliban amma fa ba an kori 'yan ɗaliban ba ne 'yan ɗaliban suna nan a cikin ƙasar zaman lafiyar da ake ganin turawa sun kawo har yau yau da nake magana an kashe afghanistan domin turawa su su ba da labarin mugun abin da ke faruwa yanzu a afghanistan saboda duk wani mugun abu da ya faru yanzu sai a ce ai aikinsu ne sun ce 'yan ɗaliban ba su zaunar da ƙasa lafiya ba a ɗaliban da suka gwamnati kuwa duk wanda kaga an kashe ƙur'ani ne ko hadisi ya kashe shi zina ya ko giya ya sha amma ba ya yi amma tun daga da aka rushe gwamnatin ta 'yan ɗaliban ɗin har yau sai da aka yi kisan kai a ƙasar amma tura ba sa faɗi domin suka faɗa a yanzu za a ce to yanzu ma ɗaliban ne a yanzu ku ne sai da haka ba sa faɗi shi yasa ba ka ji baka yawan jin labaran sai an yi wani abu ne mugun abu ya yi yawa sannan sai ka ji labari da suka zo suka rasa dalilin da za su yaƙi afghanistan to shine sai aka kirkiro da wannan yakin da yanzu yake tafiya akan yana neman ya haro mummuna sai aka ce to abin da za a yi dama an kera wata mota wanda wannan mota automatic ce ina ce automatic ba irin mota automatic da kai kake cewa gurguwa ba wanda ba sa jiya ba irin mota wadda za ta aiki da kanta an kera wannan mota ne an haɗa ta da wata na'ura wanda ake ce mata GPS ma'ana global positioning system global positioning system wata karamar na'ura ce wadda asali an kera ta ne in ka siye ta sai ka makala a jikin motar ka kamar calculator take idan kana da wani da za ka je ka ziyarta misali a sakkwato ga adireshi amma baka taba zuwa sakkwata ba daga nan ci kaji kawai sai ka rubuta namba kaza kaza kaza kaza kaza street gra sokoto in ka rubuta kawai shikenan sai ka ci gaba da tuka mota kana kama hanya ka bi dogon nan kana zuwa daidai can sai ka bi sai ka nuna maka aro kai nan kai nan shine GPS din yana aiki da satellite yana aiki da tauraron dan adam in ka tafi MTD sai ta sake nuna maka haka har sai ta kai ka sakkwato har sai ta kai ka kofar wannan gidan da ka rubuta adireshi shi ake kira GPS Global Positioning System da suka sake sai suka sake wata basira sai aka yi shi sai aka sashi a karkashin takalmi canvas na yara 'yan makaranta sai ka siya takalmin da yake da irin wannan sai ka sa wa yaranka. duk inda yaron ya bata sai kai wata na'ura wadda za ta iya nuna maka inda yaron yake daga nan Allahumma sai an cire mai takalmin amma in dai takalmin na kafa shi yaron ya bata ka kwantar da hankali kana dawa gida ga na'urar da ke yar uwar wadda ke jikinta